Salamu alaikum. Yanzu ka yi bugari mana ka sha gari. Salamu alaikum. Matsalar ke da dubu hama ya dai? Yabba. Ah, ya siyar da shi gaba daya? Wala tana. Ah, kenan mutum ya yi ba dani din ma. Ah, you try. Wala ta tana. san ni din ne wala ai ba ne ba ne. gaskiya nan gani karami mutum ba na wasa ba ne mai farin jini ne wala farin jini daga ubangiji yake <coughs> lissafa ko kin lissafa ne yawwa mutum ya ga musu ah ah ah, ah. minini Abba, kirimin mutu. Why are you giving me, giving me small money? Ah, ah, abba madam, kin zama da muke da kina mutunci tsakani ga Allah zargina Eh? Ka je ka kawo mini kudifa fa. Ko ba ka sai police fa. A yar gare ki wasu makale. Abba ah, Close that door for me. Eh, Close that door for me. Salama. Salama. Hmm? sallama eh mana su kun kira ma da aka danta da da Allah je ta yi haka je ta aba kirfi mutum Ma? kana da kirfi eh idan kana da kirfi ka kwata ya karfi da jaje ba za a kira yan sanda ba ya an mu. ba za a kira yan sanda ba karfi Ah, sai gaba ya kira ki ba hello police police station ne kiremi mutum ya tafi You did not give me all my money. See, but ah, mother, I have but I To say you like that, I have that. This man is a thief. Mama, mm. wannan kiremin mutum, na yi tunanin yaro ne fa. Eh? Ah, wannan kiremin mutum? This man you are seeing, this man ya girme ni ni kaina, ya girme anki. Wannan kiremin mutum kina gani, ya girme anki gaba daya. <laughs> Come and carry this thing home,